To jama'a marhaban lalle barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan hantsi kan mitoci goma sha 17 da 25 da sittin a Nijar a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma ni a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma a ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a muna ku ga zuwa ga wannan shiri namu na hantsini ne Ali Mustapha sakutu muka dawo da Ladan Ibrahim Aiwa domin mu gabatar muku da shirin hantsi din. Bayan mun gama kawo muku labaran duniya za ku ji cewa an so mu gudanar da zaɓe na sabon shugaban ƙasa ana Amurka da da cewa ranar zaɓen ta kanta ba ta zo ba tukuna. a wannan karin maimakon zaɓe a kan kwamfuta eh, don da in ka je To tunda kuka ji tsaye haka kuma kun san muna da matsala kenan don haka muna ba ku hakuri mun so mu kawo muku um, ɗanɗano jiran rabo na ainihin shi wannan tattauna da za mu kawo muku wacce ainihin tattaunawa ce wato dangane da wasu da suka samu dama suka je suka jefa ƙuri'a kafin ranar zaben ta zo wadda za ta kare kuma a yau a wasu sassa na amurka to ko bayan wannan da yake yau alhamis ce muna da shirin na kasa ba kasa ba na usman kabar da kuma shirin jaridun ghana amma sai mun gama kawo muku labaran duniya to madalla tare da sallama shugaba barack obama ya ce ya imani jam'iyyar republican na cikin hatsari muddin aka ce donald trump ne ya ci zaɓen da za a yi a cikin satin nan mai zuwa shugaba obama yana magana ne a wajen kamfen da yake yi wa 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton a jihar north carolina wadda take jiha ce da take da ɗimbin tasiri ga 'yan takara domin ko ne kowane ɗan takarar da ke son shiga fadar white house to wajibi ne ya nasara a wannan jihar shugaba obama ya ci gaba da cewa bai jin cewa amurka na cikin hatsari da a ce ya faɗi zaɓe lokacin da ya kara da john mccain ko kuma mitt romney a shekarar 2012 a daidai nan ne yake gargaɗin masu jefa kuri'a na jihar ta carolina da cewa kar su ɗauka cewa kuri'arsu ko na wani mutum guda nasu baya da tasiri ya ce sam wannan zaben ya wuce haka don haka kar su shantake gida su ki zuwa jefa kuri'a domin yin hakan wata babban illa ce ga su shugaba obama yana magana ne musamman ga masu jefa kuri'a bakaken fata waɗanda suke ba su nuna sha'awarsu ba domin kurumshi obama baya takara a wannan karan to yanzu dai game da wannan zaɓe na amurka manyan jami'an babban bankin amurka ko da ke abin da yana da alaka da tattalin arziki ne fiye da zaben amma dai manyan jami'an babban bankin amurka sun jefa kuri'a a cigaba da barin kuɗin ruwa ya cigaba da kasancewa a matakin da yake har wato tun daga shekara ɗaya da ta gabata jami'an bankin suka ce kasuwanci dai yana ƙara bunƙasa kan yayin da kashe kuɗi shi ma yake ƙaruwa to amma kasuwancin yana nan baya boba fallasa a kuma hauhawan farashin kayayyaki din yana ci gaba da fiye da yadda ake tsammani a cikin wani bayani da bankin ya fito da shi ya ce bukatar ƙara kuɗin ruwa tana nan tana ƙara ƙarfi amma kuma shugabannin bankuna ɗin suna so a samu kwakwarar hujja kafin su yi haka ɗin babban bankin da ya rage kuɗin ruwa a lokacin da aka shiga halin matsin tattalin arziki wanda kusan a ce ya shafi duniya baki ɗayanta kuma jagabannin bankunan sun ce sun yi haka ne da niyyar ganin an samu bunƙasa tattalin arziki ya zuwa cikin watan disamba nan na tafi lokacin da ake fatar cewa babban bankin ya dan ƙara kuɗin ruwa ɗin wanda yanzu haka yana nan yana ci da zama ƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce kasashen faransa da birtaniya su ne suka ragu har yanzu ba su ba da gudunmawarsu ba ga yaran da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke kale akan haka ne majalisar ke kira ga kasashen da cewa da su ɗauki matakin da ya dace domin ganin yaran nan da ke wannan wuri sun samu tallafin da suke bukata domin ficewa daga halin da suka samu kansu a ciki kwamitin kula da 'yancin yara na majalisar ɗinkin duniya wanda ke kula da kasashen da suka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar kuma suke aiwatar da shi ya ce yana kira ga faransa da birtaniya da su gaggauta yin wani abu game da wannan al'amari na yaran da ba su da galifu kuma suke tsugunne cikin kwantena a matsayin a cikin wannan sansani wanda yake tamkar wani gandun daji ne kwamitin kula da 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa duka gwamnatocin biyu sun ce bai waɗannan yara fifiko shine babban burinsu to amma kuma sai ga suna wa al'amarin rikon sakainar kashi abin da ya sa yawan yaran da suka kasance cikin su yaran suka kasance cikin halin wayo na Allah wanda kuma ya kai su ga fuskantar barazana daga masu fataucin mutane majalisar ɗinkin duniya ta ce tana maraba da bayanin da gwamnatin ƙasar ta faransa ta yi na cewa yara su 1,500 da suka iso sansanin ba tare da kowa ba suna nan za a sake musu muskunni a halin yanzu bari mu sake mai dako ga maganar zaɓe da na amurka shugaban amurka ɗin barack obama ya ce yana tambayar ko me yasa sai yanzu ne shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey yake sake bullowa da batun imel din da aka yi kan ita hillary clinton wato ita kare shugaban kasa ta jam'iyyar democrat wacce kuma ta share shekaru hudu a matsayin sakatare harkokin wajen amurka shugaban barack obama ya ce yana mamakin abin da ya hana a taro da wannan batun sai da ya rage sati ɗaya kafin a jefa kuri'ar zaben yanzu haka dai 'yan jam'iyyar ta democrat masu goyon bayan ita hillary clinton kai har ma da wasu 'yan jam'iyyar republican duk suna nuna fushinsu a kan sai yanzu ne shi ko komi ya ga damar fitowa da wannan batun ana sauran kamar kwanaki goma sha ɗaya a lokacin da ya fito da magana a ranar juma'a da ta gabata kuma gashi yanzu yana cewa bai ma sani ba ko wannan sababbin imel din da aka ce an gano suna da nasaba da su wancan na farkon da ake bincikenta a kansu to sai dai kuma har yanzu hukumar ta biya wato fbi ba ta bayyana lokacin da za ta kammala sabon bincikenta ba musamman ko da watakila sai bayan an gama zaɓen ma za ta ƙara shi komi dai tuni ya faɗa majalisar dokokin amurka cewa ya kammala wancan binciken na farko amma yana ji yanzu ma ya zama masa wajibi ne ya sake gaya musu cewa zai sake farfado da batun to jama'a labaran duniya sun zo muku daga sashen wasu murya amurka a washington dc to tun da kuka ji gangunman kaɗe-kaɗe sun tashi kuma kun san allah ya taimake mu yar matsalar da muka fuskanta da zu mun kawar da ita don haka bari mu kai ku cikin zaurin mu na tattauna akan batun zaɓen amurka da aka fara to kamar yadda na gaya muku a farkon shirin nan muna da tattauna da za mu yi ta nan cikin zaure kuma yar cikin gida za mu yi da ni da grace alheri abdu da malam salihu garba duk mun samu dama mun je mun jefa ƙuri'a tun kafin ranar zaɓe ta zo wanda abin da muke so mu tattauna kenan domin wannan yana ɗaya daga cikin wasu dabaru na harkar siyasa amurka da ba ko ina kake jin an bai mutane damar su yi zaɓe kafin ranar zaɓe ta zo ba to kamar da na ce mu duka uku mun je mun yi wannan zaɓe din yau alhamis ɗin ita ce rana ta ƙarshe ma da mutane za su iya fitowa su yi wannan zaɓe a jihar eh, eh, maryland kuma dukkan mu muna zaune a maryland ne saboda haka a cikin mm. muka yi zaɓe grace Brown fara da ke da yake ke ce uwar gidan sashen hausa nan kuma yanzu ke kaɗai ce bacci a cikin zauren nan ya kika ga wannan zaɓe da kika samu dama kika je kika ya kika samu wurin na farko dai barin ce ni wannan shine zaɓe na na farko hmm. saboda haka ni menene ake cewa eh, eh, eh, abin da tura ke cewa su yawwa <laughs> saboda haka ko dan ko dan ma irin kaulin abu na farko din nan ah, kana kana kaulin ka je ka yi shi to ba na Allah Allah ma a sa yaushe ne ake fara zaben dan saboda aha eh shine na farko ko shine na farko to na biyu kuma inda ake wannan zaben kafin ranar zaben nan yana tsallaken titi ne da gidana ba nisa ba nisa ko kaɗan to saboda haka ba ni ma eh, kin taka kafa ne ko kin je da mota ne zuwa ne da mota ba dan wai dan yana da nisa ba sai eh. dai dan zan kai wata wani wuri daga mm, wurin shi yasa kawai na mm, tuka mota mm. to na uku kuma dama tun dai kafin wannan eh, to kaga dai a ce ga dai mace a cikin wannan takara da ake to, to mu muna so mu je mu gani in ana batun cewa mata suna kada kuri'a akan cewa duk lokacin da ake zaɓe mata suka fi yawa to wani abin da kuma nike so in gani kuma shine a matsayina na 'yan jarida an gani mm. to a mata fitowar mata a wannan wurin mm. mazaɓa din nan da za a kwatanta mata da maza waɗanne ne suka fi yawa a wannan wurin suka fi yawa da kika gani to gaskiya sai dai a ce an yi kunnen doki amma kowa ya fito amma kowa ya fito banda haka kuma ga mata nan suna nan suna ta rike wato ka san ba ba zaben shugaban kasa kadai ake yi ba mm, akwai ne na da waɗanda suke suke tsayawa ta kara yawa to kana wani abin da ya burge ni kuma shine eh, eh, malam Aliyu ina kunna laptop dina mm. sai aka zo aka ce laptop dina a cikin abu na ya nuna cewa aka tambaye ni na yi zaɓe mm. ina da yancin yin zaɓe in na a cikin kwamfuta a cikin kwamfuta kawai mm, haka kawai da mm. ka kunna kwamfuta sai ya nuna maka in ka ce i ko a'a in ka matsa i sai kai ka wani shafin da za a tambaye ka ina ne kake eh. dan a nuna maka wanda mazaɓa da tafi kurkusa da kai ma salu kai mi ka gani wannan ba shine na farko zaben ka to malam eh, alhaji aliyu kaman grace ne ma wannan shine na farko a kai kuma na ta da mudin gani me eh, zai faru ne yayi nan musa ba ku darussa ke wai shin za a samu mutane da yawa wurin ne ya eh, za a yi ko kuma me za a tambaye ni dai mm. ma dai abin da ya bari mamaki mm. ba tambaye ni ID ba ba yauwa da ba yana son ta babu jiya ma ana tsaye din mutane suka zo suka ce ba sai kana da takatin shaida ko wani abu da zai nuna ga ka kai kowaye wasu nan eh. za ka yi zaɓe ina jira in je na karanta wannan a kwamfuta mm. eh. da na buɗe da inda na rajista don ni ta kwamfuta na rajista mm. na karanta wannan cewa ba sai ka nuna id ba sai na ce kai ya ko za a yi da na je kuwa ba wanda ta bane id abin da da dabe ne sunana kawai sunana kawai last name da kuma second name nawa da kuma ranar haihuwa da na je wurin eh, to ni ka sani kullum sai ya rikici kan sunana saboda wani lokaci aliyu zai fito farko wani lokaci alhaji zai fito farko sai na je sai ta ce me sunanka na ce wani kike so cikin uku din na farko <laughs> ta ce bata na ƙarshe na ce mata mustapha da na bata na mustapha sai ta ce to wani ne na farko to inda dama ake tsaya kenan hmm. na bata aliyu ya ke shiga sai da na bata alhaji sannan ya shiga amma alhaji ma sai da na ɗauko eh, license ina na bata ta hmm. gaida ake rubuta alhaji don ne ta ba na ruwanta da wani alhaji eh. to sai sai na bata sannan sai suna ya fito daga wannan amma an gama wani abu da na bambanta shi da yake mun sha zaɓe shine a wannan karin mm. maimakon zaɓe a kan kwamfuta mm. eh. don da in ka je a kan kwamfuta za ka danna wannan nake so wannan nake so wannan nake so kuma akwai mm. kun san akwai tambayoyi da ake cewa ka yarda da wani canji da al eh. misali hukumar karamar eh. hukumar mulki ta fiji take so ta yi game da sha'anin ilimi ko gina wata hanya ko gina wani abu eh na yarda a ban yarda ba a wannan lokaci kan takarda yake rubuce mm-hmm. da ba haka ne ba to kuma takarda in ka gama sai ka je ka saka ɗata sai kwamfuta sai ta kwace eh, eh, eh. ba ka ƙara ganin wannan takarda idan ta ce ta ɗauka shi kenan wato ka gama zaɓe sai a ce wai sai a ce wai ka kaɗa kuri'a sai nuna maka ka kaɗa kuri'a to um, alhaji ka saba da birge na batun kuri'a ɗin nan inda za a jefa kuri'a ba wai na ɗaya ma dai na yi sha'awar zaben alkalai. Yawwa eh. Domin akwai wata 'yan Najeriya a ciki. Eh, a ah, wake to. Wata wata April a Demi Louis. Eh. To ta ce masu takara. Sai ce wata 'yan Najeriya ce. Eh. To in ko tana son da zama mai shari'a. Mm. Ya bari mu je. sai na je na jefa mata to amma kuma abin da ya fi birgin ne a zaben mm. sai na duba cewa ita wannan local government namu wato county namu eh, ta lissafo sabuwa da ke son ta yi tana neman a ba ta izini taranto kudi daga daga public market eh. abin da ba za ka taba tunanin shi ba a mm, afirka wai county ita local government ta ce tana neman yan wannan local government din su ba ta izini ta je eh. ta ranto kudi kuma ta lissafa ayyukan da za ta yi to ai nan ne jiki na daurawa sai na ji daɗin ce dukkan na ɗaukan ce i eh, a aro to me zai hana <laughs> ni ma abin da na sake nan duk na ce eh ba da na cewa eh, ka sa abin da kai magana na alƙali din ya burge ni domin nan kaɗai na ga ana zaben alƙali a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so to mun kagara ranar zaɓen nan ta zo mu je mu ga abin da za mu gani yanzu karfe uku da minti goma sha uku na dare a nan washington dc kuna jin sashen hausa na murar amurka ne to akwai shirin na kasa ba kasa ba da kuma shirin jaridun ghana suna tafukan hanya amma sai mun gama jin wannan Muna jin sashen wasu na murya amurka ne yanzu kuma ga usman da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin da muke tattaunawa da wani fasihin mawaƙi Malam Yahaya Usman wanda aka fi sani da Malam Yahaya Makaho. Zahariya, zazzau Zahariya, Zahariya, ƙasar Zahariya, Zahariya, asalin Zahariya. Zahariya, salsalan Zahariya. Malam Yahaya ya ci gaba da faɗa mana yadda yake kallon harkar wakoki da kuma fina-finai inda ya bada misali da wakokin da ya rera da kuma dalilin da ya sa ya rera su. Na yi waka haka Allah ya so ana tambaya na ina amsawa wannan wakar ina isar da wani muhimmin sako ne da mm. duk waƙoƙi da yawa da nai na faɗi ni kawo ne ba na gani na faɗi ɗawainiyar da ne na faɗi ƙoƙarin da nake na faɗi ne yadda nake ƙoƙari nake kishin ƙasata da sauransu mm. amma ban taɓa faɗa ma duniya dalilin da ya sa na makance mm. don haka sai ni kirkiri wakar haka Allah ya so za ka ga ana tambaya na ina amsawa to a ciki ne kawai na faɗi maganin cewar ga dalilin da yasa na samu matsalar rashin mm. to kawai duk wa'innan waƙoƙin sai mai saurare saurare su sai ya ce a'a baɗala ce suke suke mm. isarwa akwai namban waya na a bidiyon da ya fita mutane da yawa da suke saya daga jihohi daban-daban mutanen da suka kira ni suna kuka don sun kalli alban din wallahi ko ni ban san adadin su ba mm. misali ai in akwai baɗala a ciki ba za a ban haka ba haka fina-finai da ake akwai fina-finan da da yawa abubuwan da suka faru ne zahiri ake nunawa babban matsalan da muke fuskanta shi ne yanzu misali akwai gurare da yawa da za a gayyaci Adamu Zango misali mm. za a za a gaba za a gayyaci Aminu Ala ba saboda amina Ala ba zai yi rawa ba mm. kaga kenan su ma fim duk wani fim da za su yi za su yi ne saboda ra'ayin mutanen gari tunda za su yi don mutanen gari mutanen gari ne za su yi abin da suka yi mm. kuma da abin da suka yi ne suke alfahari suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da rayuwarsu to sai aka ce mutanen garin nan in za ka yi waka ba za ka yi rawa ba to ɗaiɗaiku ne za su damu da waƙoƙinka in za ka yi waka ba za ka sa kiɗa sosai ba ɗaiɗaiku ne za su damu da waƙoƙinka mm. amma in za ka sa kai waka ka sa kiɗa sosai kai album kai rawa ka tashi to za ka ga in ka fitar da album har rububin shi ake yi idan har za ka iya haƙura ka zubar da wannan misali kimar da mutane suke kallo cewa in kayi rawa ka zubar da kimar ka in za ka yi hakuri da haka me yasa ba za ka yi ba tunda ka san ke kayi hakan za a so mm. ɗabi'ar mutanen mu ce don haka su masu cewa abin da ake yin babu kyau na farko yanzu bari in buga ma misali da ni da nake magana da kai lokacin da ina da na ci na daina bara mm. wallahi anguwar mu akwai wanda suke man dariya suna cewa bari yunwa ta kashe ka a banza a wuce. Mm. saboda zan tashi komun nisa zan tafi da kafata kuma in ina tafiya ka gani ka ce bari ka ba wannan mutumin sadaka saboda ka gaba na gani wallahi duk kishi da yunwan da nake ji ba zan yi amfani da kuɗin don in sha ruwa ko in ci abinci ba hmm. sai dai ina ga wani almajirin in bashi saboda ina ji a raina kamar in na ci wani abu ko na sha ruwa zai raunana man zuciya hmm. haka ni ta daurewa don haka sai da na shiga wani hali har mutane suka zana na kusa fita hayyaci na mm. ake ci man bari ka mutu a banza a wafi wahala ta kashe ka saboda girman kai mm. da ne ta hakuri wannan abin ya wuce fa yanzu kuma irin irin su masu wancan zagi niski zagi suna cewa na cika girman kai na samu abin duniya na guje su kuma ba samu abin duniya ba ne wadatar zuci ne kawai mm. to da haka ita ɗabi'ar dan adam ce duk abin da za ka yi babu abin da za ka yi baka samu wanda ya ce ba daidai ba ne duk abin da kai sai ka samu wani wanda zai ce wannan abin da kake ba daidai ba ne so hmm. ni bana kallon mawaka ko yan fim a matsayin wasu mutane da suke gurɓata tarbiyya hmm. ko mi waka ko karmi ko a a hausa ko kar a akwai fina-finan kasashen waje da suke shigo mana kuma dole a kalle su so gwandama ma a ce da hausan mu mu hausawan ne muke gabatar da irin wani abubuwan mu in mun yi ba daidai ba mutane yan arewa su fito su ce abin da muka yi ba daidai ba ne mu gyara hmm. dole za mu gyara Wannan aka ce an dakatar da wata yar hausa fim abin da ta yi ba daidai ba ne mutane sun ta surutu to har yanzu wannan abin da ta wasu suna ganin korata da aka yi rashin adalci ne kuma yan kallo ne mm. ba yan cikin masana'antar ba kaga ko ai ba laifi bane dan eh, kaga cewar abu kaza da mutum yake ba daidai ba kai a ra'ayinka ba daidai bane to ba laifi bane ka fito ka faɗi cewar kaza da ake ba daidai bane daga ƙarshe wani kira kake da shi akan mutane gaba ɗaya akan mutanen da suke da bukata ta musamman wani irin tallafi kuke nema wanda ya kamace ku gwamnati ko mutanen gari ya kamata su ba ku to alhamdulillah na kuma jira in tambayar ka nima ah, abu na farko dai shi duk mutumin da yake da lalura kowane iri ne hmm. abu na farko da ya kamata da kuma ya fi bukatar shi ne a jawo shi a jika ana nuna shi ma mutum ne kamar yadda kowa yake hmm. wanda hakan zai ba shi kwanciyar hankali na musamman zai kuma sa ya samu kyakkyawan yanayin da zai iya yin tunani da kanshi hmm. tunani kuma shi ke haifar da duk wani abin da zai taimaki rayuwar dan adam matukar za a jawo mutumin a nuna cewar wannan ta shi ba komai ba ce wallahi zai samu damar yin tunani tunanin kuma shi ne zai taimake shi abu na gaba shine in gwamnati na da zummar taimako ita ta san akwai mutane masu lalura waɗanda sun riga sun fita duniya ta san su wanda duniya bata sani ba kuma akwai ne da dama gwamnatin ta san su a yi amfani da waɗanda aka sani a zauna da su a basu ba da shawarwarin hanyoyin da za a bi don a taimake su yau idan misali ni malam ya haya makaho da nake waka akwai mutane masu lalura irin tawa wallahi da wanda ba zan ma iya lissafa adadin su ba da suke so su zo inda nake in koya masu waka ina ga masu waka ba koyanta ake ba akwai wanda da ya zo guri na wallahi malam Usman Kabara da mm. kuka muka rabu da shi mm. kuka yake yi saboda na ce ni ba zan iya rike shi ba shi kuma ba abin da yake so sai ya ga cewar shi ma yana waka kamar yadda nake saboda bai so ci gaba da bara to ni ma ban samu tallafi daga gwamnati ba in na zaune da shi a guri na ta zan iya rike shi ina ɗaya daga cikin inda suka bada gudunmuwa a wannan eh, gwamnatin nan amma har yanzu ban san wani jami'in gwamnati da ya taba nema na a da suna yana so ya gani ni da na bada wannan gudunmuwar ba ban kuma taba karaya ba kuma har yanzu ina daga cikin inda suka yi wakar ban hakuri saboda na san ina yi ne dan kasata ina kuma yi ne dan kishin da nake ma ƙasa kasar so ba na damuwa da cewar ina yin kaza ba a kula da al'amarina. amma in aka kula da al'amarina shi zai dauki hankalin wani ya je yana sha'awa shi ma ya kirkiro wani abin ko ba irin nawa ba akwai mutanen mu guragu da suke walda wa'annan guragun abubuwa da yawa da gwamnati ke shigowa da su in ana da za a samu wata kwangila ta musamman a bawa nan guragun su yi wallahi wallahi wasu guragun ma da ba sa sha'awar yin wannan harkar na walda za su zo su shiga su suna so su koya akwai kurame da suke firintin wanda inda za a taimaka musu a ɗauki wata kwangila ta firintin din wani abu mai yawa na gwamnati a basu za su zama masu kuɗin gaske da su iya jawo mutane a jika su taimake su mm. akwai mutanen mu da dama da duk abin da suke za a jawo su bangaren su a taimake su to zai zai zai yi din wasu mutane su ma su zo su fara kirkirar wani abu nasu na musamman hmm. wannan su ne hanyoyi kaɗai da gwamnati za ta bi ta taimake mu in har tana da buƙatar haka to malam haya mun gode kwarai da gaske da ka samu damar tattaunawa tare da mu alhamdulillah malam usman kabar na gode sosai allah ya kara ɗaukaka farko zan sanya wanda ke mulkin duniya sarkin nan wanda ya yi ƙasa da sammaniya ban hikima rabbana ka ƙara mani kariya in zama mai kyamatar ɗabi'ar san zuciya ga asalin salsalar ƙasar shugaban halittu baki daya haske nai ne ya zage duk sararin duniya ni kuma ƙaunarsa ko da yaushe na sa zuciya To duka duka nan muka ka ƙarshen wannan tattaunawa tare da Malam Yahaya Usman fasihin mawaƙi wanda aka fi sani da Yahaya Makaho mai waƙar haka Allah ya so wanda kuma ya rera wannan waƙa ita kuma ta asalin ƙasar zazzawa da tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da mutane suke so tashi musamman abokaina zage-zage. malamin Haya muna godiya sosai da ka samu tattaunawa tare da shirin na kasa ba kasawa ba. Da fatan mutane sun karu sosai daga abubuwan da ka farfada wanda kuma Allah ya sa hakan ta daga kafadun wasu da dama daga cikin masu bukata ta musamman. A madadin Malam haya Usman wanda muka tattauna tare da shi sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Leathers da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala irin su waziri hong wanda aka fi sani da wash usman na ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya to amin malam usman karfe uku da minti biyar na dare a nan washington dc yanzu kuma ga baba ya kuma da sharhin jaridan ghana an fara sharhin jaridu ne da kanun labarai da jaridar da chronicle ta yi mai cewar tattalin arzikin kasa ta taɓarɓare in ji cibiyar isa e jaridar ta ci gaba da rawaito hurucin shugaban wata cibiya mai nazari akan tattalin arziki isa e a takaice professor felix asanti cewar a ƙashin gaskiya tattalin arzikin ghana na fama da ƙalubaloli saboda alamomi ba su nuna abubuwa na bunƙasa kamar yadda ministan kuɗi ya nuna yarija ta ce ya kara da cewa ana iya gane bunƙasar tattalin arziki ta yadda farashin kayayyaki ke tashi ko yake sauka a kasuwanni jaridar da chronicle ta ce shugaban na cibiyar isa professor asanti ya yi wa'annan jawabai ne a wata hira da ta yi da shi a kan rance da gane take karɓowa wanda ya fi adadin alfanu da ƙasar take samu wanda hakan na yin babban barazana ga tattalin arzikin ƙasar. sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito cewar ranar juma'a ne kotun koli za ta saurari kara da hukumar zaɓe ta ƙasa ta gabatar mata inda hukumar take bukatar kotun ta sauya nasara da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ppp dr pakwasi indom ya yi a kanta a shari'ar da babban kotun accra ta yi inda ɗan takarar ya shigar da ƙarar hukumar zaɓe bisa dakatar da shi da ta yi shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa na ranar bakwai ga watan disamba na wannan shekarar dubu biyu da goma sha shida jaridar daily graphic ta ce biyo bayan bukatar da hukumar zaben ta yi a jiya laraba cewa kotu ta yanke wannan hukunci cikin gaggawa alkali mai shari'a justice gabriel paman ya ce lauyoyin hukumar zaben da na dan takaran su gabatar da kararrakin su a yau alhamis a rubuce sai a saurari bayanin su da baki a gobe a wata sabuwa kuma jaridar daily graphic ta rawaito cewa dan takaran na jam'iyyar ppp dr fakwasi indom da hukumar zaɓe ta kashi kotun koli bayan babban kotun Accra ta bashi gaskiya a shari'a da ta yi kan dakatar da shi daga shiga takara. Shi kuma ɗan takarar ya kai karan hukumar zaɓe ga kotun kole akan wasu lamura da suka shafi kuɗin shiga takara na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu inda hukumar zaɓen ta yi ƙari fiye da kima sai dai kotun kolin ta jifa da wannan ƙaran da jam'iyyar PPP ta shigar mata a jiya Laraba. ita kwa jaridar ganin ta ta rawaito fargaba da mutanen birnin kumasi suka shiga ne a yayin da suka ji an ɗana bam a gidan ministan jihar jaridar ganyen times ta ce makwabtan karamin ministan jihar ashanti sun tsorata har sun tashi daga gidajensu sakamakon barkewar labarin cewar an shuka bam a gidan karamin ministan jaridar ta ce rukunin sojoji da na 'yan sanda su ne suka cire bam din kuma sun riga sun wargaza shi jaridar ta ce kwamandan 'yan sandan jihar ashanti ya ki cewa ufa akan wannan batu kuma ta yi kokarin ji ta bakin kakakin 'yan sanda na jihar ashanti yusuf tanko shi kuma ya ce babu wani bayani da ya samu daga shugabanninsa jaridar Ghanaian Times ta ce ganin ana sauran kimanin wata daya a yi zaben kasar wannan abin da ya faru ya sa jama'a suna faɗe-faɗe tare da nuna fargabansu akan faruwan wannan abu da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana Baba ya koma makiri sashen Hausa na murya Amerika. To a gaida Baba Yakubu sai shirinmu na ƙarshe labarin matakaice zama da kuren dadan. shugaba barack obama ya ce ya yi imani jam'iyyar republican na cikin hatsari muddin aka ce donald trump ya ci zaben da za a yi a cikin satin nan mai zuwa shugaba obama yana magana ne a wajen kamfe da yake wa 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton a jihar north carolina wadda take cike da ɗimbin tasiri ga 'yan takara domin ko tilas ne kowane ɗan takarar da ke son shiga fadar white house to wajibi ne ya yi nasara a wannan jihar har ila yau shugaba barack obama ya ce yana tambayan dalilin da ya sa har yanzu shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey yake sake bullo da batun imel din da ake yi wa hillary clinton wadda ta share shekaru hudu a matsayin sakatare harkokin wajen amurka ya ce ba ta shi taro wannan batu ba sai da ya rage sati daya kafin a jefa kuri'an shugaban kasa yanzu haka dai 'yan jam'iyyar democrat da masu goyon bayan 'yar takarar tasu har ma da wasu 'yan jam'iyyar republican sun nuna fushinsu kan cewa sai yanzu ne ko ya sake taro da wannan batu ana saura kwanaki goma sha ɗaya a jefa kuran shugaban kasa kuma sai gashi yana cewa wai bai sani ba ma ko sabbin imel din da ɗin suna da nasawa da wancan binciken da ake mata a farko manyan jami'an babban bankin amurka sun jefa kuran ci gaba da barin kuɗin ruwa ya ci gaba da kasancewa a matakin da yake a kusan shekara guda jami'an bankin suka ce kasuwanci na ƙara bunƙasa yayin da kashe kuɗi sai ƙaruwa yake yi amma kuma kasuwanci yana nan ba yabo ba fallasa hawa kuma hauhawan farashin kayayyaki na nan ƙasa da abin da ake tsammani to a gaishe kamalar lalan sani da kokari jama'a abin da ya sauka kenan a shirin na wannan lokaci na wannan hantsi sai can da la'asar misalin karfe hudu kenan agogon najeriya nijar kamar da chad karfe uku agogon mutane ghana muna fatan mu da muka da wasu sababbin shirye-shirye da za su hada da shirin jumai na sai bango ya tsage kuma kada kuma ta idan allah kan mu da ranar lahadi za mu fara samun kowar watanni gadan-gadan kan wannan babban zaɓe da za a yi mai tarihi a nan amurka tsakanin hillary da malam donald trump kuma za mu kamu hotunan daga sassa daban-daban za mu kamu kashin baki da sauransu za a madadin kuma a sashen hausa murya masu su mai shi da adam da solomon da zainab ali mustapha sakwata ne a washington dc assalamu alaikum